to je ka tsaya an gan shi wa qala munafiqul ba mushriki al arab eh eh na gan aure lai nawa eh فقال منافق ولا نام ما wala من rahu illa النجر kabila min ali ولا nan kaga ai an koma an gama maganan munafukan sai aka koma kan asalin magana na karban jizya yace wala narahu ba ma ganin annabi Muhammad a wannan zamani illa kwace ainin kada kabila ainihin ya karɓi jizya min mushriki halin hajar kaga ai ba ga asali kitabi ne ba marar da ala mushriki ya arab abunda ya soke shi a kan mushrikan larabawa tunda larabawa ai kafin yan gida ne kuma iya shege ne ba ba su dama ba fa zala ma anzala zala ibn wahadin rahimahullah an yahaya ibn abdullah ibn salim ibn abdullah ibn umar ibn al radiyallahu anhu qala hadha kitabu akhastuhu min musa ibn uqba wannan wasiƙa ce ko littafi ne na karɓo shi daga musa dan uqba fihi yani fil kitabi bismillahir rahmanir rahim من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منذر بن ساوى سلم أنت كيف بعد كيف كوي tunda wannan wasiƙa ta mai da tarar da ne bayan ya isar da sako ya rubuto ga abin da ya faru sai aka ce masa duk wannan ka bari kawai kai ka musulunta kawai sallim anta fa inni ahmadullah alladhi la ilaha illa huwa ni ina gode wa Allah wanda babu wani abin bauta a gaske sai shi hmm? me me halumma a ah, kai sallim ne sallim ma aslim ne ai amma halumma ma zai bada mana? fa inni kuma bai ba mu wata lamban da za mu tura ma littafin da za mu koma mu ga kan ba لا إله إلا هو أما بعد فإن كتابك جاءني جاء النبي كنا ساقونك يا صديني وسمعت ما فيه faman salla salatana cikin wannan dukkan yaniya da ake yi duk wanda ya zo yi sallah irin wacce muke yi tunda in dai mutum ya musulunta to a zo a yi sallah da shi bayan abubuwa tauhidi ya riga ya zauna yanzu ayyuka da za su nuna ana tare sallah wastaqbala qiblatana ifiskanci alqiblamu wa akala dhabihatana fa inna dhalika almuslimu lalle wannan muslima wannan shine musulmi alladhi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi wanda ne yana da amana ta Allah yana da amanan manzonsa wa man yaf'al zalika minkum wanda eh wannan daga gare ku fa huwa aminu wa man aba wanda yaki fa alaihi aljizya illa iyyaka naga ban ga waladun aqudahu